Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka. Uh, ah, labarin wannan yaro Muhammadu dan shekara biyar da yan watanni ya ratsa duniya kuma duk wani uba ko uwa ko kuma iyaye uh, idan suka ji wannan labari dole hankalinsu ya tashi kuma su shiga taitayinsu domin wannan labari ya nuna mana cewa amana ta yi karanci kwarai da gaske makwabci yanzu babu tsakanin babu amana tsakanin makwabci da makwabci babu amana tsakanin aminai da aminai kuma dama amanan kalma ce yasa aka ce amintaka to babu ta yanzu labarin wannan yaro akwai tsoratarwa kwarai da gaske salinga tv bayan ta samu labarin rasuwar wannan yaro Ah, mun garzaya gidan mahaifin wannan yaro inda kuke iya gani ga al'umma a kofar gida ana zaune don amsan gaisuwan rasuwan shi wannan yaro Muhammad ga mahaifin yaron nan yana amsan gaisuwa ga kuma al'umma nan kowa da ka gani yana cikin tashin hankali mun nemi alfarma duk da mun san yana cikin wani yanayi na jimamin wannan rasa dan nashi amma haka ya bamu dama domin mu zanta da shi ya bamu labarin me ya faru me ya sani tun daga lokacin da aka ce dan shi ya ɓace me ya biyo baya ga kuma irin bayanan da yake mana ana Muhammad Kabir Magayaki to a kai ne mahaifin shi wannan yaro kenan mahaifin Muhammad na'am to me ka sani dangane da ainihin bacewan shi har zuwa ga lokacin da kuka samu labarin abin da ya faru da shi wato a takaice abin da na sani ranar ashirin da hudu ga watan nan misalin karfe shida da rabi yaron nan ya fita zuwa gidan makwauta mm. shi ne ƙarshen ganina shi ne ƙarshen ganin mahaifiyarsa da shi muka zo da bakin wani lokaci dai ni ban kula ba muka yi alwala muka yi je muna shirye-shiryen zuwa sallan magarib hmm. so ba mai sallan magarib domin gidan apartment biyu ne so ban yi tunanin muhammad baya gida ba hmm, ina zuwa yana wajen mahaifiyarsa domin na ɗayan ke kana ɗaya sassan ɗayan side hmm. ita ko mahaifiyarsa tana tunanin yana can tare da so ba mu ankara ba sai bayan hadari ya taso mun yi sallar isha'i tarawih hmm. sai mahaifiyar ta aiko ta ce a turo mata muhammad na son ta rufe gida sai aka diba ba a ga muhammad ba za ka ce mata ai muhammad baya ciki to a gaya babansa sai aka zo aka same ni aka ce min ba a ga muhammad ba sun ce ba a ga muhammad ba a je gidan makota mana Ila saboda hadari ya taso sun hana shi ya dawo gida hmm. su muka aika suka ce ba ai sun sallamo shi dawo gida muka aika duk inda yake zuwa dama abokaninsa su uku ne faruk anas dan shi ya ɗan gidan sarkin alazai kamar sarkin alazai su ne abokan wasansa su ne komai tare suke so gidan nan uku da muka sannan yake zuwa da aka ce baya nan to sai muka shiga other house muna cigiya hmm. all over da cikin abuwa muka dai kama sa muka kasa samun muhammad a ah, daga nan sha ɗaya na dare ta yi to ba abin da muke iya yi ga shi an yi ruwa kuma sha ɗaya na dare ya yi mu yi haƙuri har zuwa gobe da safe a ah, safiya ta waye na tura yare suka je a rawon magudanar ruwa ko ana tunanin ruwan da aka yi mm. ah, ya bi ba da sami shi ba sai ce a je a yi report a police station sannan a je a sanar kafafen watsa labarai hmm. domin a yi sanarwa a cigiya ko allah na sa wani ya zuci yan sanda suka ce ba su ansa irin wani report na malali sai afka 24 hours hmm. so aka dawo a gaya mini ce to mai hakuri har zuwa wani lokaci ina zanne nan misalin a kota after ko mun yi sallah sai a kira ni da wata unknown number so dama ba na ɗauka ɗau number hmm. idan an an ɓoye number ba ka ɗauka ban ɗauka ya an ɓoye ta amma in ta fita zan ɗauka sai ya ce ma amini na mai suna sani ƙaura wannan namba da aka kira na ba zan fita sai ce aka ɗauka mana sun ce a ni ban ɗauka wannan namba don hmm. abin da aka maka amma banza ban hmm. san wanda ya maka su kuma zan duka da aka gaban daga ta sai aka kira ni da wata namba wadda ta yi a fiyarin na 081 43 46 55 68 so daga nan ina daga waya sai aka ce mini ka shirya mana kuɗi naira dubu miliyan talatin da aka yaron ka abin da kawai suka ce ke eh sai suka yanke waya secondary suna kira ina ɗagawa hmm. alhaji kabiru kana son yaron ka eh, to ka shirya mana bari mu baka yaro sai ni ba sani kaura waya sai sani kaura sai waya sai ya ce mai muhammad hello ma ce baba baba ka kawo kuɗi baba ka kawo kuɗi ce muhammad ka ya kuɗi za a bada sai suka kaɗa waya ga muhammad suka kashe sannan ba su sake kira ba sai ranar Monday. Hmm. lokacin ya kwana nawa kenan a gurin su ya kwana kaga sunday mande wala biyu kenan ko ba haka ba hmm. ana cikin haka ran mande ba mun sallar azhar sai suka kira ni da wata naza nan ba nan ban ya afiya amma wannan karin ita ma hmm. ta afiya suka kira ni da ita sai na daga sai ce alhaji kabiru mun ce ka ba mu kuɗi naira miliyan talatin ka karɓi yaranka in dai ba kana son mu kashe yaronka ba to ka ba mu kuɗi ka sani ba muhammadu muke targeting ba abdulrahman wannan yaron da kuka hita da shi ranar saturday yana tuka ka ga mota shi muke ah, targeting that's mean ana biye da keke ko ba haka ba hmm. ka san ranar saturday bayan sallah around 33 something ka hita da abdulrahman nace eh nace musu gaskiya nace to shi muke targeting wallahi ba muhammadu amma muhammadu baka samu sa a doka saboda haka gangatu ne muku ina ce ina nan kuɗi shi abu da ma ɗan yaro ne ƙarami ya shekar shi ashirin yana yin basu ashirin mm. shi kuma wani shekar shi ma shekar shi biyar da wata takwas sai ni ce musu a ah, ya kake magana cewa ka kunshi na gaya ma ka ne akwai kuɗi akwai kana da kuɗi ka kawo kuɗi in kana son zai to miliyan talatin ta yawa ya kamata mu ga tun da dai kira da na san kana da niyyar taimakon yaron nan don Allah abin da ke so da kai a ji tsoron Allah don Allah ka bani yaron nan ya ce wallahi shi ka ba mu kuɗi na rage maka 2 million out of 30 million 28 kenan that is 28 ka je ka kawo 28 magana kenan zan ba ka yaron ka zan hada ka da yaron ka yi magana da ka ji murya ka san yana nan lafiya lawaki ba mu masa komai ba abu da ya rage gare ka ka ba mu kuɗi mu kawo maka shi ce ina na gaya mu 28 million alhaji kabiru kaura motos mai motoci ya ce alhamdulillah ka san sana'a ta hmm. sana'a mota ka san jiki ina ne zan kawo maka 30 miliyan yanzu ko 28 miliyan don allah ka yi tunanin abin da ya dace wadda zan kira ka sai ya kashe wani baya kashe wani ana zanne sai sake kira ba a jima ba ba a jima ba in just less than 10 minutes hmm. sai sake kira sai abokanina da muke tare da su da alhaji kabir da sani kaura da shi wannan darakta mm. shi suka ce mai tashi yi magana so har na fara fusata wajen ina gaya musu zan mm. ba za mu fara faya ko faya don ma amiya ko fara kuma na gaya musu magana mai mm. ciwo sai a just cool down sai da ce ogana ce ogana ce musu to Allah ka yi faɗa min abin da zai iya samuwa in baka amma maganar 28 million to be honest with you wallahi ya bada iya kawo mm. ban sai zan ta. sai dai in ba ku da ni suke muhammad sai suka ce to yanzu za ka iya ba mu 25 million ce ba ku 25 million ni ce shi wai kai ko baka san kuɗi ba ne eh, ogaya kake wannan magana baka san kuɗi ba ne ah. to yanzu na kuke ba sai zan ba ku 500,000 500,000 what is 5 me 500,000 ya za ka ce kamar 500,000 500,000 in banza da yafi abin da nake iya kacacewa in just less than one hour kake magana 500,000 ya ce to ya labai oga kai ka yanka ta ta nisa 500,000 is something to me so ka ji tsoron Allah da zai ka bari maka dubu ɗari biyar ka bada yaro wallahi baka so yaro wallahi baka so yaro kai in gaya magana ƙarshe the last I can collect from you is 15 million naira. Prep sai kashe waya. Shikenan ban sake jin ba. Duk ranar talata bai kira ni ba. So ranar talata ina zaune a rawun 3:30 ina kwanci cikin ɗaki. Sai aka ce ana min sallama akwai wani yaro nan abokin ɗana ne. Mm. Sai uwar yaron ta shiga ta ce mini da Abdulhamid nan ya zo yana neman ka sun ce abu lami ce eh. kuma na ga kamar wajen mata sun ce mace to ba da ba sai da fashin sa ya ta sun sun ce abu abu da ya ake ciki sun ce bismillah sai ya bude wai sai ya gwada min hoto sai na ga hoton shi kanan kansila da muhammad sai ce ah, miye maganin kanan kansila da muhammad mm. sai ce to a kano wani ya turo min wannan hoto wanda ke da labarin cewa an sace Muhammad to shi sai ce to me yasa bai yi alata security bin ba sai ce ya gaya mai cewa wai na ji tsoro sai ce tsoron wa yake ji ce yana jin tsoron shi wannan sani kai ya mai illa sai ce to ce ce to amma ko wannan mutum da aiko ko ne mm. ko ba ka ba ya taimaka ba damuwa turo min hoton sai turo min yana turo mini sun tura ma wani wanda kes yake hannun shi a SIB hmm. ana ce mishi Musa yana tura mishi sai ya ce min ina ina na ce mishi yanzu ina gida hmm. sai shi to shi yana na san federal secretariat inda aka ne ce sami nan kawo ke anan kawo zuwa amma duk kiraye kirayen da suke kuna sanar da yan sanda cewa sun kira ku shi wannan Musa dukkan na tura mashi lambobin su in suna kira na akwai abokina da nibba lamban Musa ya ce mai Musa gashi nan suna magana ya ce eh muna gani muna tracing su wani ban sani ba gaskiya ne yana tracing su baya tracing su amma da ya ce mini suna tracing suna gani muna magana mu ci gaba da magana so daga nan sai na samu shi musa na gwada mashi hotuna ba na gwada mashi hotuna ya ce to na gani wannan hotuna gaskiya suna da amfani kwarai da gaske amma wannan ya yi banzanci ya kamata a ce ya yi alatin yan security ko da yan union ne gobe a can. Hmm. sai na ce duk da haka babu damuwa ai wannan hoto ko yanzu a matsayin tun da kayi specializing akan harka bincike kayan taimaka ya kamata wannan abu zai taimaka maka kawai daga ƙarshe sai ni ce bari in wani da ladanin wannan masallaci mai suna ma'azu mm. sai ni kira ma'azu ina can yan nisa yan da wasu sai ni ce saman yan da wasu yana zuwa na iskushe ce masa shi mota ta ce ma'azu in kasa ake ka so ka ya ce ce in nan bas kanan kasa nake kasa ya ce wane ne nace ka gane shi ka san shi ya ce ah, sani ne wannan hmm. ya ce ah, sani ne ce nace wane ne wannan kusa ga ya ce Muhammadu ne sai na ce to Kano aka turo min hoton shi suna tare yanzu haka suna tare aka ka ga lambar motar da suke ciki kuma na gabatar ma da yan sanda amma sun ci suna so a samu lambar shi domin a samu a yi tracing indiya. da ya zo ya tushi da rashin neman information ba tare da ya yi sa'a ba sai faɗa ma abokan hulɗa wanda suke aikin tare wanda sun ka aikin tare hmm. to ai daga nan da ya samo nan ba sai aka ce sai ya kama bincike mu azumi yasa kake neman lambar wani hmm. sai ce a ina neman lambar shi ne domin ya sani neman gidan haya na samu kuma dama akwai wannan magana tsakanin dama akwai wannan magana kaji inda ya kwaba hmm. ya zo kawo min lamba kuma buga lamba ba ta tafiya da ka buga su ce kwata da ka buga su kwata sai mun kai unwani da abin nan a tukola sai ta nuna mana wanda ya rijistar nan somtin galadima adamu galadima hmm. cikin kenan ko ba haka ba shi sai aka ce to ga wanda yayi nace to ni ban san wannan adamu galadewa ni sani na sani sai ni kira wani dan uwana sai dan uwana shi wancan jami'in kenan eh eh sai ni kira wani dan uwana shi ma jami'in dan sanda ne sai ce kaji kaji matsalar da ake ciki sai ce to abin da kike da kaji ka bi ka je da rake office commissioner zan hada ka da wani kawai commissioner ina zuwa sai na haɗu da abokina shi ma wani dan uwana tangaza dsp tangaza hmm. sai ce ka kai yaya na ina me ka kori mu sai ce mishi wallahi ka ji ka ji ka ji sai ce haka wannan ke kawai a Los Angeles sai ce zo mu je wajen deputy commissioner of police sai muka je wajen deputy commissioner of police ba nan sai ce mu je wajen assistant commissioner wani something Muhammad Bello muka je wajen shi muka yi briefing din shi gaban shi ma nan su suka kira ni sai ce ga sunan suna kira na sai ce karka an sauri bari sai ka gama ba ni details muna gaba ba shi details sai kira magaji a cib hmm. sai ce kana ina kana ina kana ina sai ce ina ofisi amma yanzu zan rufe ofin sai ce tukun Allah ka jira zan turo muku wasu ruwa na gasu musa da ina turo takara sai ce ina gaya mashi nan take kira yaran shi an ka fara tracking lambar da suka kira na don nan sun kira na ya kai su a ofishin na baka dauka sai eh, daga baya sai na hita sai na ɗauka sai na ci mashi waga na ci mashi ka ga ban ɗauki wai kawai ce to ina cikin mutane ba na so magana daga cikin mutane da ga magana ce nake yi wadda ta bukata na bukata sai sai ce to dama na kira ka domin idan kana so yaron ka ka ba mu kuɗi zan baka yaron ka koyi magana da shi ko the last time sai ya bani Muhammad muhammadu yake ce mace muhammadu na na na wuni mina lafiya lafiya lafiya ce muhammadu kai hakuri ya ce baba don allah ka kawo kuɗi ka ba su kuɗi baba sun ce in baka ba su kuɗi baba za su kashe ya ce muhammadu ba za su kashe ka ba sai kwanan ka sun kare ya ce baba don allah ka kawo kuɗi kawo kuɗi baba ya ce muhammad zan ba da kuɗi ina da kuɗi zan ba da baba zan ba da kuɗi baba ya ce to baba don allah ba. Alhamdulillah. Ya ta ce mahamar ka hakuri zan ba da kuɗi ka bai hakuri ya ce baba kashe ne za su yi suka ce za su kashe na baba ba na ce ba za su kashe kamar mahamar ba su su mahamar bai waya da su hmm. in gaya musu zan ba su kuɗi na ce ba su su na ce ba sun ce ba su an san waya na ce ba su an san Muhammad ka ce zan gaya musu zan ba su kuɗi gobe zan ba su kuɗi ya ce na ba su ba ba su an san ya ce to Muhammad sai kawai da yanki ba that is end of magana ta da Muhammad last maganan ku well daga nan magana ta ƙare ba su sake kira na ba mm. sai ranar bonus day yanzu me ka samu na gaya musu za ka ɗaya mai kai mana su hanyar ah, airport ne sai ba zan iya ba sun gama ka kowane airport airport road na nan kaduna na nan kaduna nake musu ba zan iya ba ba za ka iya ba nace wallahi ba zan iya me yasa nace ban iya zuwa wajen dana sun danje da ke za ka iya zuwa hanyar birnin gwari nace ba zan iya ba ah, kai duk inda an ka ce ma ka je ka ce ba ka zuwa nace eh kwarai da gaske my life first yanzu ɗana na hannun ku hmm. amma ni na ina matsayin kai hmm. na ba hannun ku nace amma ina iya fadawa in danja idan ni ji waɗanda yi jawo da kawai to yanzu ina kake so ni ce ku da sai inda kake so to za mu shawara inda muka tunani mafi kusa za mu kira ka suka yanke waya hmm. maimakon su kira ne da wani lamba kuma su kira ne da wani ranar ba a alhaji kabiru ce ka san dariya yin harisun hotel za ka iya zuwa wurin yake mai zai zuwa kawo mana kuɗi rin laraban ke ne jami'an tsaro suka ce ga sunan suna tracking ɗinsu sun baro sun kawo jaji sun baro jaji suna jaji so mu muna son mu yi cikin yaron ka je ka kai musu kuɗi ka na na kai musu kuɗi na dawo ok ka ma same su kenan eh ban gan su fast ba sun dai ga maka da zaka ajiye kuɗi sun ce idan na zo in yi parking in sassoke gilas ɗin mota ta idan ni fakin suna gani na za su ga kuma da zai aji kuɗi ana zuwa muka je muka je muka muka kai musu kuɗi suka ce sun gane mu sun gode za su aji sai 'yan sanda suka kira mu kashe ce yaron na an kawo jinin yaro da shi sai ce ai ba su cika alkawari su gada ba so from then sai sun ce ah, ah, ah. ashe wai sun juya sai ce mutanen ga sun koma zaria ba sun kama hanyar kan um, saboda yanayin abin da ya mm. fi waye na fito nan mun gaisa da wani yaro ɗan amini na sai ce ai mun zo da ware nan ya gaishe ka maka tajiya sai ce ni ban gane shi sai ce gashi gashi gashi sai ce uba ne ka ka ga sani sai ce sai ce bari dibo mashi yana zuwa sai bin sai dawo sai ce na ai ku ga sani sai sai ce to wanda aka ganshi a hoto tare da maragayi sai ce to yanzu bari kira sanda sai kira sanda na ga musu shi sanan nan da shi kaza zaune amma zan je in faɗa shi da yan kato da gora za su riƙe suku ce za su zo riba ka shi ni je ofis kato da gora babu kowa ni kira ogan ya ce min yana hayan dan mali sai kawai ce kai kai abdulrahman da kai abdulrahman da kai sani mu je mu yi mikin arasti muna zuwa muka yi fakin sai na zo school shi ce sani ce kai ne ɓarawon dana tabbas saboda haka yanzu ya wanda za ka ka ce ana haya haya kawai yan sanda sun suka ɗauka suna wucewa na dawo nan na zauna kamar wani ke zaune sai aka kira ni sai suka shi joshua ayuba sai na gawai sai ce alhaji kabiru sai ce kana ina nake ina gida sai ce mini ka san wani da zifi sai ce ba san shi ba sai ce ya ce muna makoshinka ne gidan sarki alazaiki shi ya ɗauki muhammadu ya kai masa shi kuma ya wuce da shi zare ya kwana sa ya wayar da ya wuce da shi kano sai na ce ma yara kun san na zifi sai sun kace eh, sun shi sai su ku mu kamo shi sai su kamo shi daga nan dai sai bayani ya ci gaba da abubuwa da wajen yan sanda ya ce su kashe shi ba amma ya bar shi a wani wuri kano muka ɗauke su nan take aka yi a rinjin motoci kuma kama hanya zuwa kano ba mu isa ba sai around na yamma na yamma kuna zuwa inda yake yake da wurin mai kyau na aje yaro nan yace tabbawa yake ana bashi na akan binci yace ka bani yake a ban baka ba yace ni ban ga ka aje yaro kuma ban ga yaro amma ka zo da yaro ka sai kuka koda ka bashi ka sha sai da ka sha ka miƙa mishi yaro na tsatsa da inda ka yi da yaro ban sani ba so muka ci daga bar goyon rawon cikin tasha muna ta neman bayanai da shi sanin kenan da shi sanin yana da hankali an ka kasa zai samun cikakken bayani gare da muka yi muka ci abinci yan suka mu basu da su gaba aiki suka je suka yi nake arrest na ita wannan matar da kai mata yaron ya kwana biyu wajen ta suka kamo ta ta waye muka yi magana da su suka to sun yi sun yi da yaro da yaro yake da ya mutu to sai muka yi magana da sai aji zaki yaji zaki ya ce mu je musa mu je can police headquarters zai magana da commissioner na can Kano a Kano state sai muka fara zuwa ma da PRO PRO muka ga muka yi dikilin nashi na komai da komi. sai ya ji shiga ga commissioner shi commissioner ya ce a je a kai shi a ɗauke shi da inda yake a kai shi a anti anti crime anti kidnapping and komi uh, mm. unit unit zai magana da su ana lokaci aka je can in less than five minutes shi osin ya ce ya ce shi ne wannan sai ce ya ce ok uh, yi kai da kai go a see ana shiga da shi da ake sai ce kuza kuza ne aka shawara da bakin shi da kai da umarni kuka shi umar din yana yana ya kuka yi kuka shi shi shi ya matse mai waya kai kuma ka rike mai kawo don me sa kuka shi da saboda ya sani zifi ya faɗi cewa ni zifi ne ya kama shi ko mene shi ne sa kuka shi yace ni ne kashe shi shi sanin ya faɗa shi sanin ni ne kai kashe shi yace eh, na ka kashe shi yace a nan inda nace na bar shi ni ne kashe shi za ka iya gwada magana shi ce ya zama ya gwada mu je mu gwada mu daga nan kansu mu muna masallaci muna nan cikin police uh, headquarters na muka yi juma'a bayan mun juma'a muna zuwa biyar ya ce to da faruwa da ta faru mutumin nan ya ansa shi ka yaron nan an tafi maya gudan da yake so yanzu mu je mu ga kwamishina daga nan sai mu je mu fasinal personal mu masu ne a uh, a ranar laraban suka kashe shi kenan ko ranar laraba ran da aka yi ran da aka kuɗin ran ya to an yi retrieve din kudin koko kudin sun tafi da shi su yan sanda sun kama kudi suna hannu su da su wanda takaitaccen bayani yanzu dai suna nuna goma to shi gawan yaron kuma fahimta ta yi yaro mun ɗauko ta jiya tana kosafo rantarsa can muka aji da haushi domin mun sa karfe goma sha ɗaya ayi jana'iza ah, kuma daga baya shi wanda ke tsaye hannun shi kira ya ce yana ba mu shawara wanda muke ji mu ya hakuri maimakon sha ɗaya ɗin nan a ƙasashe zuwa sha biyu sha biyu da rabi domin sai sun yi wani da ake ce ba sai ce mini alhaji kabiru duk abin da ka ji ka yi hakuri is very very important hmm. in ban mu yi shi ba akwai matsala kuma a ka'ida ko kuro yaron sai mun tuna shi mun yi wannan hmm. saboda kan da kurfe shi kamata an kashe gidan shi an kashe mun tuna shi ina baka shawara ko ya hakuri ka wada jama'a ya hakuri to daga nan sai can shawara ne shi a bashi zuwa bayan ai sallah azhar masallacin sultan dallo sai a sallace shi a can a kashe hukuncin shi to muna godiya da wannan damar da ka bamu kuma muna fata Allah ya ji ganshi da rama Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mana hakuri ba to muna fata wannan abu da muka ji da kuma muka gani ya sa mu shiga tete mu mu taka tsantsan kuma mu dinga yawata roƙon Allah Allah ya haɗa mu da makwabta na gari Allah ya haɗa mu da aminai masu amintaka domin lamarin nan ba mu san da me yi kama ba to muna fata Allah ya kare mu da mu da zuri'ar mu baki daya a duk inda muke masu irin wannan munanan halaye ubangiji Allah ya shirye su domin a tunani na babu abin da zai sa mutum ya irin wannan tunani illa san dukiya ba ta hanyar halas ba mutum ya ce shi zai kuɗi ta kowane hali ana zaune da kai bisa amana an yadda da kai amma a shi kuma ka irin abin da kake yi to ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharrin duk wani aboki munkari wanda idan shi na nan yana kallon ka amma zuciyar shi na nan kuma yana kinka Allah kar ka ba su galaba akan mu kai mana katangan karfe da su a ko'ina wannan yaro Allah ya jikin shi Allah kuma ya gafarta mishi muna fata za a ce da kallon Salinga TV ana subscribe din channels mu a YouTube ana kuma share din videos din da muke sawa a Instagram da WhatsApp da Facebook mun gode kwarai da gaske salisu umar salin gari ke cewa mu kasance lafiya